This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin na daren yau Juma'a ta babbar rana tara ga watan Agustan shekarar 2024. Cikin shirin za mu ji cewa neman sauyin rayuwa da shugabanci na gari shine haifar da guguwar zanga-zangar matasa a wasu kasashen Afirka. Sai dai masana na ganin akwai bukatar sake nazari. haka kuma za ku ji cewa allah ya wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato isa hayatu rasuwa daga nan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da hassan mai na kai na zai gabatar mana daga nan za mu buɗe layin mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa duk wannan sai an fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da sojojin suka yi kirarin har yanzu mayakan na gudanar da ayyukansu a can duk da hare-haren da ake ci gaba da kai masu. a daidai lokacin da kuma masu shiga tsakani daga amurka kata da masar suke ta kokarin ganin isra'ila da hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta umarnin da isra'ila ta bada na sauyawa Falasɗinawa matsuguni ya sake janyo hijirar falasdinawan da yawa a gundumomin da ke gabashin khan da aka yi raga-raga da su inda ƙasa da makonni biyu wasu da yawa suka koma bayan kutse na baya-baya da sojojin isra'ila suka yi a cikin birnin a watan yuli dubban mutane ne suka tsere daga yankin ajiya alhamis dauke da kayayyaki kamar katifa tantuna jakunkuna da kuma barguna jami'ai daga isra'ila da amurka sun ce sun yi imani hayya sanwar sabon shugaban hamas da aka nada kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harin da aka kai isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara ta yiwu sun ɓoye a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke kan Yunis. Rundunar sojan ta faɗa a yau Juma'a cewa jiragen saman ta sun kai hari akan wasu wuraren Hamas guda talatin a birnin ciki har da akan mayakan da wuraren ajiyar makamai. rundunar ta kuma ce sojoji suna neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na hamas da sauran wasu ababen more rayuwa na ƙungiyar yayin da suke fafatawa ta sama da ta ƙasa. Wasu hare-hare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton 'yan tawayen hufi na Yemen ne suka kai su sun auna wani jirgin ruwa a mashigin Babel Mandeb wanda ya hada da tekun Adan da Bahar Maliya a cewar hukumomin kasar a yau Juma'a. nan take dai 'yan hufi ba su dauki alhakin kai harin ba duk da cewa sun shafa watanni suna kai hare-hare akan jiragen ruwa a yankin tekun bahar maliya saboda yakin da isra'ila ke yi da hamas a zirin gaza bayan tsagaita wuta da suka yi tsawon makonni biyu a baya-bayan nan sun koma kai hare-haren biyu bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban hamas ismail haniya a iran babban mai taimakawa a 'yan kungiyar ta huthi a daidai lokacin da ake sake bayyana damuwa kan yiwuwar yakin ya yi muni a yankin a hari na farko da aka kai wani gurneti da aka harba da roka ya fashe a kusa da jirgin a jiya alhamis a cewar cibiyar kasuwancin jiragen ruwa ta sojojin birtaniya da ake kira ukmto a takaice wasu kananan jiragen ruwa guda biyu dauke da maza sanye da rigar kariyar ruwan sama mai launin fari da rawaya kuma suka kai harin na gurnetin roka a cewar cibiyar ta ukmto Makaman atileri na Rasha sun kai hari akan wani babban kanti a garin Konstantinivka da ke yankin Donetsk a Ukraine, inda suka kashe akalla mutane biyu tare da jakata wasu su goma sha bakwai a cewar gwamnan yankin. Hotunan wurin da aka wallafa tare da saƙon gwamna Vadim Filashkin a kafar Telegram sun nuna yadda bakin hayaki daga gidan da aka lalata ya tarnaƙe wurin. Harin da aka kai kan babban kantin a Konstantinivka wani harin ta'addanci ne daga Rasha. ba abin da dakaran kasar suka sani face yaƙi kan farar hula a cewar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar ukraine andriy yamark a shafin x gwamnan ya ƙara da cewa hukumomin ayyukan agajin gaggawa na ci gaba da aikin ceto Sojojin Moscow na rike da yankuna da yawa a Donetsk, sauran yankunan da ke karkashin Ukraine su kuma suna shan fuskantar hare-hare ta sama da ta ƙasa daga Rasha. yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake gwabza kazaman faɗa yayin da rasha ke kai hari akan yankuna ta wuraren garin pokrovsk mai mahimmanci a gabashin kasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madagun 'yan awaren yankin Catalonia Carles Puigdemont na kan hanyarsa ta komawa kasar Belgium a yau Juma'a bayan da ya bayyana a wani gangamin siyasa a tsakiyar birnin Barcelona duk wada cewa an ba da sammacin kama shi a Spain a cewar babban sakataren jam'iyyarsa a yau Juma'a. Jody turrell ya shaidawa gidan rediyon RAC1 cewa bai san ko Puigdemont ya riga ya isa garinsa na Watalo ba inda ya kwashe shekaru bakwai yana gudun hijira tun bayan da ya jagoranci yunkurin fidda yankin Catalonia daga Spain a shekarar 2017. Maryam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madala. Matasan kasar Kenya sun sake yin zanga-zanga a birnin Nairobi a ranar Alhamis suna masu kira da a samar da shugabanci nagari da samar da gyara. Irin wannan yunkuri na duk wato irin wannan yunkuri a duk faɗin Afirka kamar Najeriya da Uganda da Zimbabwe sun samu ɗin nasara amma galibi suna gaza cimma burinsu. Ƙwararru sun ce kamata ya matasan Afirka sake tunani kan hanyoyin da za su bi wajen haɗa kai na siyasa. Ga abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Muhammad Yusuf. Matasa a Kenya sun gudanar da tattaki a ranar Alhamis da neman shugaba William Ruto ya sauka daga mukaminsa saboda gazawar samar da gwamnati mai inganci, magance cin hanci da rashawa ko inganta rayuwar jama'a. masu zanga-zanga sun samu gagarumin nasara watanni biyu da suka wuce a lokacin da suka tilasta ruto ya janye kudurin ƙara haraji na shekarar da 2024 wanda zai shafi farashin kayan abinci da sauran hada-hadar kuɗaɗe. Zanga-zangar ta kuma tilasta shugaban ya rusa majalisar ministocinsa tare da naɗa sabon shugaban 'yan sanda. Nasarar da masu zanga-zangar na Kenya suka samu ya janyo zanga-zanga kan cin hanci da rashawa a cikin makonni biyu da suka wuce a Uganda da kuma gangamin nuna adawa da tsadar rayuwa a Najeriya. McDonald Luwanika ne shugaban Accountability Hub da ke gabashi da kudancin Afirka, ƙungiyar da ke rajin tabbatar da ingancin shugabanci na gara Afirka. Ya ce gaba ɗaya matasan Afirka ba sa jin daɗin gwamnatocinsu da sauran masu tafiyar da ƙasashensu. One thing that is certain is that African young people are mad. Uh, they are angry Wani abu da ke da tabbas shine cewa matasan Afirka sun fusata, sun yi fushi, ba su gamsu ba, kuma a cikin wannan rashin gamsuwa da fushi ba su kira da wani abu da bai dace da su ba, suna roƙon shugabanninsu da su yi abin da ya dace, suna neman shugabanninsu su canza, suna roƙon shugabanninsu da su yi mulki don biyan bukatunsu, kamar da mafi yawan mutanen Afirka. Don haka, akwai ƙarin fushi dangane da gazawar gwamnatocinmu na iya isar da abin da ya kamata su yi a matsayin gwamnatoci da kuma gudanar da mulki yadda ya kamata. What they should be delivering as governments and also uh, to govern properly. Barometer, cibiyar bincike ta kasashen Afirka ta gudanar da bincike kan kasashe 39 na Afirka daga shekarar 2021 zuwa 2023 inda ta gano cewa mafi yawanci 'yan afirka na ganin gwamnatocinsu na gazawa kuma waɗanda ke jagoranta su na ƙara samun rashin yarda da su wajen tafiyar da harkokin ƙasa wasu masana sun ce tazarar shekaru da ke tsakanin matasa da tsofaffin shugabannin ƙasashen da dama na haifar da fusata a kan tituna yayin da wasu lokuta shugabannin sukan aiwatar da manufofin tattalin arziki da siyasa waɗanda ba su da wani tasiri ga talakawan ƙasar lamarin da ke sanya masu kada ƙuri'a cikin takaici da cire tsammani Luwanika ya ce akwai buƙatar ƙungiyoyin matasan Afirka su matsa kaimi kan ajandar bai ɗaya da ba za ta haifar da rarrabuwar kawuna ba. The moment we start talking about changing people, Daga lokacin da muka fara magana kan canza mutane, to shi kansa yanayin rarrabuwar kawuna ne, shi kansa shi wani abu ne da wasu mutane za su kwace tafiyar waɗanda suke sha'awar kwace mulki. Na ganin abin da ya kamata ƙungiyoyin matasa su yi shi ne su kasance masu nagarta da jajircewa kan batutuwa saboda batutuwan ba su da nasaba da siyasa. is to remain pure and committed to the issues because the issues see no political color. Shugaba Ruto wanda ke ci gaba da fuskantar zanga-zanga a lokacin da yake jagorantar rantsar da sabon majalisar ministocin kasar ya amince a ranar Alhamis cewa an samu baraka tsakanin jama'a da gwamnati. It is true and I freely admit Gaskiya ne kuma na yarda ma samu sadarwa mai kyau game da manufofin ci gabanmu da kuma rashin shigar da jama'a. Mun rasa damar waki da yawa don tafiyar da hanyoyin kawo sauye-sauye a Kenya tare da kowa lokaci guda, wanda hakan ya kasa haɗa kan 'yan ƙasa da manufofi, shirye-shirye da ayyuka da aka kaddama a duk faɗin ƙasar. With the policies, programs and projects that have been rolled out throughout our country. 'Yan Afirka na kallon zanga-zangar a matsayin hanya ta karshe don janyo hankalin jami'ai da cibiyoyin gwamnati da suka a wajen farantawa masu mulki. Masana sun yi gargaɗin cewa za a iya samun ƙarin zanga-zanga idan shugabannin Afirka ba su magance bukatun matasan ƙasarsu ba. To a gaida Hafiz Baballe. A jiya Alhamis ne Allah yawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka Isa Hayatu rasuwa. Ya rasu yana da shekaru saba'in da bakwai a duniya. ya kuma rasa a babban birnin faransa wato paris sakamakon rashin lafiya ga wakilin maimunatu sadau da karin bayani Dan asalin garin Garwa da ke arewacin kasar Kamaru, marigayi Isa Hayatu ya fito ne daga tsotson sarakuna da aka musuluntar a karni na goma sha shida a yayin shigowar Shehu Usman Dan Hodiyo Kamaru kuma tsohon dan wasan tsere ne na mita ɗari hudu da mita ɗari takwas kuma ya kasance malamin horasta ilimin motsa jiki. Isa Hayatu ya fara jagorantar hukumar tarayyar kwallon kafar kasar Kamaru a shekara ta dubu ɗaya da da tamanin shida wanda ya ci gaba da samun nasara nasara na kasancewa shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka daga shekara 1988 zuwa 2017 bayan shekaru biyu da tsohon shugaban hukumar ya yi murabus dan asalin Habasha Nerkachuti Sama. Ƙari bayani daga dan kasuwa kuma manazarci kan lamuran yau da kullum na ƙasar Kamaru Adamu Dalhatu. shani maganin kwallon kafa dai shi maganin Isa ya kowa ya sani abun da ya fara shi kamar daga wasa wato 1986 zuwa 1988 a lokacin da yake jagorancin din wato kungiyan kafin na kamaru kenan to daga nan ne ya samu shiga a wannan lokacin din daga 1988 zuwa har 2017 eh, da ya jagoranci kungiyan kullun kafa na afirka gabaki daya a wannan lokacin ne eh, siya kam an samu ci gaba kuma a batun aikin da ya rinka gaskiya ba za a ce wannan an kushe ba domin daga cikin batun shi ne saka har kasan afirka ta samu wato a kungiyar kofin duniya aka kara musu wayansu misalin kujeru kenan dama kun san duk afirka yawanci dama kasashe uku ne suke tafiya daga naka tashi kuma aka koma har aka ba su kujera biyar to daga misali kuma ya zo a lokacin din da aka samu wata wato matsala aka samu da su tsohon shugaban din wato kungiyar kwallon kafa na duniya fifa kenan shi isa ya tun aka ba shi rikon kwarya na tsawon shekara ɗaya misali za mu ce daga 2015 zuwa 2016 ya jagoranci wannan kungiyar din haka da riƙon kwariya. To Allah ya jikin marigayin marigayin agaida mai ta sadau. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe wa Hassan mai na kaina guri ya gabatar muku da shirin mu na gaba. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako za mu duba yadda manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ecowas suka gudanar da wani taro kan sha'anin tsaro na kwanaki uku a abuja babban birnin tarayyar najeriya don tunkarar kalubalen tsaro gadan-gadan a yankin na yammacin afirka Shirin da ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. Akwai matsala dole ne sai an samu haɗaka ta gaske ta yadda za a tabbatar cewa 'yan ta'adda ba su hito daga wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashe suka farma wata ƙasa ba. A dai samu sinai. Ƙasashe guda biyu na Afirka ta yamma suka sami matsalar tsaro misali ƙasar Saliyo ta suka sami yakin basasa kusan shekara goma haka ƙasar Liberia da Comox su suka yi rawar gani wadda najeriya ita ce jagora har aka sami taken kungiyar ecowas kenan yayin bude taron manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen na yammacin afirka da aka bude a birnin abuja najeriya The convening of this ordinary session has therefore become pivotal as it will allow us to review the evolving security environment. Kwamishinan harkokin tsaro na ECOWAS, ambasada Dr. AbdulFatah Musa ke jawabin bude taron inda ke bayyana cewar kiran wannan taro zai ba da damar sake bitar yanayin tsaro da zumar ɗaukar wasu sabbin matakai na gaggawa don inganta tsaron wannan yanki inda yake bayyana cewar za a ɗau matsaya akan yadda za a aiwatar da kudire-kudiren da aka cimmawa a irin wannan taro na 41 da aka yi akan tsaro da zaman lafiya. Dr. Abdel Fattah Musa ya kuma magantu akan sabbin matsalolin tsaro, ire-iren ta'addanci, tsatsauran ra'ayi, juye-juyen mulki da kuma gasar da manyan kasashen duniya ke yi na neman yin tasiri a wannan yanki na afirka ta yamma taron zai kuma ba da damar farfado da rundunar sojojin ecowas wato ecomoc wacce za ta ke tunkadar kalubalen tsaro irin na ta'addanci da kuma juyin mulki tun da farko cikin jawabinsa mai masaukin baki kuma shugaban kwamitin manyan hafsoshin rundunonin sojin afirka ta yamma kana jagoran sojojin najeriya general christopher gwabin musa ya bayyana cewa demonstrates the collective drive to address the various security threats affecting the region deliberate and concerted wannan taro na nuna irin zakor da ake da ita don shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar kasashen na afirka ta yamma a matsayin mu na manyan hafsoshin sojojin afirka ta yamma muna sane da ɗimbin kalubalen tsaro iri-iri da kuma na juye-juye mulki da ke faruwa a wannan yanki namu da ke da illa sosai yake kuma mai da hannun agogo baya da ke shafar tattalin arziki da zamantakewa juyin mulki na baya bayanan da aka yi a wannan yanki namu ya durkusar da tsarin demokaradiyya wacce kuma ya kamata mu sojoji mu kare ta wannan taro zai duba shin menene ke jawo mana kalubalen tsaro da kuma yadda za a tunkari hakan aman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher gwabin musa to ko menene muhimmancin wannan taro Brigadier General Tukur Gusau shine kakakin hedikwatar rundunar tsaro ta Najeriya. To mahimmanci wannan taro shine domin a hito da dubaru da kuma hanyoyi na yadda za a inganta zaman lafiya a cikin wannan lafiya ta Afirka maso yamma. Kamar yadda muka sani lokaci zuwa lokaci sukan zauna sukan zaɓi ƙasa cikin ƙasashen da suke wannan nahiya ɗin su je su zauna su tattauna su yi bahasi kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya a wannan wannan lokaci kamar da muka sani akwai matsaloli na rashin tsaro da sauransu a wannan nahiya kuma shi shugabanmu na najeriya janar christopher gwabi musa shine shugaba chairman na kwamitin su shugabannin hafsoshin tsaro na wannan nahiya ta mutu afirka so shine aka ga ya kamata a zo najeriya a zauna a tattauna waɗannan matsalolin da wannan nahiya ta mu take fuskanta musamman sha'anin tsaro a ga kuma waɗannan matakai za a hito da su kuma wace irin haɗaka za a yi tunda kusan ƙasashen nan duk ana da boda tsakanin su to in kowa ya zauna ya ce wurin shi kawai zai kare kaga akwai matsala dole ne sai an samu haɗaka ta gaske ta yadda za a tabbatar cewa 'yan ta'adda ba su hito daga wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashe suka farma wata ƙasa ba a dai samu sinaji haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashe shine makasudin wannan taro da ake. yake matsalar tsaron nan kusan duk iri guda ne a kusan dukkan yankunan afirka ta yamma don haka wannan taro na manyan hafsoshin rundunonin kasashen ne ecowas ya zo daidai lokacin da ya dace a cewar brigadier general sani usman kuka sheka da ke zama tsohon kakakin sojojin najeriya kasan an sarkin yawa ya fi sarkin karfi ko ba haka ba hmm. to saboda haka yana da kyau kuma in ka lura gaba ɗaya duniyar kusan kowanne suna haɗa kai da juna ne saboda matsalar kusan iri ɗaya ce to ya kamata ɗin su yi taro a kuma yadda za a ga yadda za a taimaka ma juna to haka yana da kyau manyan hafsoshin kazalika sun kuma lashe takobin sake farfaɗo da rundunar ecomoc to ko kana da wani kyakkyawan fata akan haka eh abin da nake so ka gane shine ai lokacin da kasashe guda biyu na afirka ta yamma suka sami matsalar tsaro misali kasar saliyo da suka sami yakin basasa kusan shekara goma haka kasar liberia wannan kungiyar sojojin korin na sojojin afirka ta yamma da ake ce ma ecomox su suka yi rawar gani wadda najeriya ita ce jagora har aka sami kwanciyar hankali ko zaman lafiya a wannan kasa kama yanzu ma ana jin daɗin mulkin demokradiyya kuma ba nan ba kai la'akari da wasu kasashe ma da suka samu matsaloli misali gambe da sauransu sun taka rawar gani so saboda haka wani abu ne muhimmi general sk usman ya kuma ce akwai karin matakai da ya kamata a ce shugabannin siyasa a wannan yanki sun dauka amma bugu da kari su waɗannan matakai dole ne ya kasance dole ne ya kasance ya kasance an bi su kuma da inganta mulki misali ka gani in aka kyautata mu 'yan ƙasa in aka kyautata mu 'yan ƙasa za ka ga su kansu za su ba da gudunmuwa so wani lokaci ba wai wani abu ne na karhin soja ba kawai su waɗanda nauyi ya rataya wuyan su shugabanni kamata ya su mulki da adalci sai ga waɗannan abubuwan masu kau saboda galibin matsalolin tsaron da yaka sukan taso sun jibanci wasu harkoki ne na siyasa da kuma rashin raba daidai raba daidai akan arzikin ƙasa da kuma kyautata mu jama'a. So waɗannan abubuwan idan har aka bi su kaga duk waɗannan abubuwan za su zo da sauƙi. So yana da kyau hakan nan wani abu ne da ya kamata a yi maraba da shi. Kuma sauran ma ƙasashe na Afirka ta yamma su ma su ba da haɗin kai da goyon baya ya kasance duk sanda aka samu matsala irin wannan ta tsaro an haɗa ƙarfi da ƙarfi an yi maganin ta saboda galibin matsalolin ai ba wai na ƙasa ɗaya ce ba gaba ɗaya misali kaga mata'addanci da safarar miyagun kwayoyi da fasahori da sauran Birgediya General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon kakakin rundunar sojojin Najeriya. To madalla. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mainakaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro yanzu kuma lokacin da zamu buɗe muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a babu wani maudu'i da aka saka. Duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya za ku iya kira domin ku faɗa mana. Lamba ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ga kiran farko mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. na kaduna amin wa alaikum salam amin wa alaikum salam ya sunan malamin eh, daga jihar Niger ne alhaji haya muhammad alhaji haya muna sauraron ka me yake ci a kwariya eh jihar Niger alhaji haya muna sauraron ka to assalamu alaikum mai magana alhaji haya muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar Niger to menene ra'ayinka yau shine dai kamar Eh, ra'ayina a yau ne kamar yadda waɗansu suka fito suka yi zanga-zanga domin nuna matsalolin da ake ciki na rayuwa a hmm. najeriya to kuma sun nuna cewa sun ƙara sa waɗansu mutane a cikin matsaloli domin wuta zai kashe wuta sai dai ruwa ya kashe wuta an zo ana zanga-zanga an kawo sanadiyar mutuwar waɗansu an kuma karya waɗansu musamman mu arewa da hmm. haka mutane an zo ana fasa shaguna abin da ya zamanto ya ɓata al'ada da addinin mu sai ga an zo an fasa mutane shaguna har ma wani kuka ya kama yi ko mutanen mu ne Allah kyauta tattara mutanen mu saboda haka wannan abu ba abun alkhairi bane zo iya kamata a yi domin Allah ya kawo mana sauki to Alhaji hayya mun gode da wannan gudunmuwa ta kabar mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna Yakubu Dauch, kiran doya daga nan Yakubu muna sauraron ka menene ra'ayinka? shi ne don Allah da farko ina roƙon su don Allah wannan shirin da ra'ayi suna cikin don Allah yanzu wa ɗan ƙara mana lokaci domin lokaci yana To. na biyu Wato shirin wannan shirin da muke kake magana ko kuma wanne? wannan shirin da muke magana muna jin da duniya da take saurara na kaga na farin cikin wannan abu to to insha Allah za mu sanar da su to menene ra'ayinka a wurguje ra'ayina kuma shine don Allah yan uwana yan uwana yan arewa wannan maganar da suke na maganar zanga-zanga su ya kuri zanga-zanga ko ma zama canzo ma su ya kuri mu kira lokacin zaɓe zaɓe a nan ne za ka nuna ma gwamnati kaya fushi sai ka canza gwamnati shi ne shawara na Allah ya sa mu zama lafiya. To amin Malam Yakubu da mun gode da shawaran da ka mu to bari mu je Kaduna wane ne akan layi? Kwara. Wane ne akan layi da eh, kwara? Eh Bello Garba Dinawa kala kala daga. To Bello menene ra'ayinka? bello bello dinawa mana jinka to da alama layin bella bello dinawa ya goce sai ka kara gwada ko za ka same mu to masu sauraro sai a ci gaba da gwadawa domin layukan a buɗe suke a faɗi duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya da ke yau juma'a ce babu wani maudu'i da muke tattaunawa a kan shi to yanzu ga wani kira mun samu wane ne ke kira kuma daga ina shugaba gaya ne yake kira daga jihar bauchi ƙaramar hukumar misau shugaba gaya mana sauraron ka a ra'ayinka to ko ba komai dai wannan zanga-zanga ya yi tasiri kuran ko ba komai da haka an kada hantan gwamnatin tarayya wanda kana ganin kwalliya za ta biya sabulu to? insha Allah za ta biya kudi za ta biya sabulu ko yanzu ma alhamdulillah to to malam shugaba gaye mun gori kuma Allah ya sa kulle ta biya kudin sabulun ga kira daga jigawa wane ne daga jigawa alhamdulahi kuna tare da rabi'u taura rabi'u taura menene ra'ayinka a ra'ayina gaskiya godiya zan yi ga shugaban hukumar ilimi ta bai daya ta jihar jigawa wanda muka kai kukan wata makaranta ta 'ya'yan fulani nomadic kenan hmm. allah ubangiji ya taimaka wannan mutum ya ji kukanmu ya bada umarnin a je a duba wannan makaranta domin a ainihin gina ta wannan fulani suke karatu a ciki a garin a wani kawai a wata riga da ake kira ta kukuwa a cikin karamar hukumar ringin fata na ga dukkan masu mai a ainihin masu hukunci a kan wasu abubuwa su ɗauki koyi ga wannan bawan Allah a kan ceto ilimi To, Rabi Taura mun gode kwarai da gaske kuma muna godiya ga shi wannan wanda kai kira kuma ayyukansu ne domin su yi da fatan za su ci gaba da samar da irin wannan makarantu a duk faɗin jiga da ma najeriya baki ɗaya mun samu kira da kebbi wani ne akan layi Ina magana da tukur baban rediyo matankari daga jihar na najeriya to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka ra'ayina yana kira ne ga gwamnatin najeriya hmm. don allah ta annabi Ta yi talakawa dangane da waɗannan mutane da ake kamawa yan kina da suna suka mutane wani bai kuro da ko titi a kan shi a kai ake ya ba da kuɗi kuma mm. miliyan kaza bai da ballake su ba bai da shi gwamnatin Najeriya ta ce ma talakawan Najeriya don Allah don Allah nan da aka kama waɗannan ba su da su ba su da su kuma Gwamnati Najeriya muna tare in Allah ya so sai halin da inda waɗannan mutane suke. To malamin gode kuma da kiran ka muka samu muka kawo ƙarshen daga wayan mu a yau. Za mu sake buɗe muku layi ba ku dama ku kirawo wato ranar talata idan Allah kai mai zuwa. Mun gode. To masu sauraro duka-duka abin da ya sauwa kenan a shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake wato za mu in kuka kama mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dura taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma wadda ta haɗa shirin da ba da umarni julie leathers gresham har ma da injiniyan mu na yau da ya taimaka shirin ya zo gare ku daga nan birnin washington dc ne sarfi hashin gumel nake cewa assalamu alaikum ku kwana lafiya.